tsohon kakakin jam'iyyar apc mai mulki a najeriya timi frank ya yaba wa gwamnatin buhari don karrama moshid abiola da aka ɗauka shi ya lashe zaben 1993 amma a gefe guda frank ya cicciki gwamnatin da cewa tana murƙushe turakun dimokuraɗiyya da watsi da umarnin kotu a buɗaɗɗiyar wasiƙa ga shugaba buhari frank wanda tuni dama apc ta dakatar da shi don irin kalaman da yake na adawar cikin gida ya ce tubalin canji da gwamnatin ta gino a kai tuni ya kama ne rugujewa da rashin mutunta haƙoƙin jama'a da hakan ya sa wasu da dama ke nadamar zaben gwamnatin Hakanan jami'in na siyasa ya ce rashin bin ka'idojin sani ya kamata ko kare hakkin kowa demokuraɗiyya ya mai da gwamnatin tamkar ta kama karya ko mulkin soja. Da aka yi bukaci shugaba Buhari ya bi hanyar da zai binciki gaskiyar lamarin da kansa. Frank dai shine mataimakin Lai Muhammad a sashen labaru na APC gabanin naɗa Muhammad a matsayin ministan labaru inda Frank bai samu mai gurbinsa ba kai tsaye. Da hakan ya sanya shi zama ɗan adawar cikin gida na APC da ma ambata kansa a matsayin shine sakataren labarun. Daga bisani dai jam'iyyar ta naɗa Bolaji Abdullahi ya mai gurbin Lai Muhammad inda ta bar Frank Frank da Sallallami. Gabanin wannan wasiƙa ta Frank, shugaban ƙungiyar raya matasan Arewa Imran Wadanas ya yi wannan arashi. Ai an wayi gari cewa ka magana cin hanci da rashawa a Najeriya kuma a wannan gwamnati. Ai ana yin dan da dan mora ne. Idan mai girma shugaban ƙasa ya yarda kai hankalin shi ya kwanta da kai, duk irin laifin da kai kai ba mai laifi ne Idan kuma hankalin shi bai kwanta ba, komin kirkin ka kai ba mai kirki ba ne To waɗannan abubuwan su suke nuna cewa ai ga mutane na mun ga alama. An yi wani tsohon sakataren gwamnati. Mu matasa muka yi ta ihu yayi kaza yayi kaza yayi kaza. Ba a cire mutum mutumin nan ba har sai da aka gare zai ɓaci kuma da aka cire shi wai aka waye gari aka bar shi ba a tsare shi ba ba a gurhan da shi gaban shari'a ba aka kyale shi kuma da jami'an tsaron shi waɗanda suke gadin shi wani yayi gamna yayi minista an tabin shi ana lalaben a gano laifin da yayi kawai saboda ana tunanin yana so ya takara haka kuma wani yau gashi an waye gari babban gwamnan banki da duk ba da aka yi da shi aka yi yau yana nan kan kujerar shi yana nan kan aikin shi sannan waɗanda suka yi aikin tare har yanzu suna nan kurkuku a tsare ai in ana so a yi maganin rashawa da cin hanci sai an koma wanda DA ya mishi amma ba a waye gari ba ni in ina dan gata ko in ina dan cikin gida duk abin da nayi ba laifi bane sai wancan wanda ba dan cikin gida ba shi kuma abin da yayi komin kankanta shi ya zama laifi babban sakataren APC mai malabu ni ya sha watsi da irin wannan suka da nuna gwamnatin na kan turba ko ba ta fuskantar kalubale a siyasance daga wajen kowa ai babu maganan barazana mutumin da yake da karfin sa yake kan karagan mulki kaka da shi zabe wani barazana zai maka ba maganan barazana ba ma shakkan wani barazana daga gari ba ma ma wani tsoron cewar za su zama zama mana barazana babu barazana saboda mu idan akwai abin da muka sa a gaba shine mu kyautata rayuwar 'yan Najeriya mu mai da mutuncin Najeriya ta dawo daren kamar yadda take wannan shine kudurorin shugaban Muhammadu Buhari koma dai me za a ce APC dai na shirin babban taron zaben shugabanni na kasa a watan nan inda bayanai ke nuna yiwuwar ficewar 'yan jam'iyyar da dama da zaben matakin jihohi ya ture su daga jam'iyyar Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya